a yau muna daren 21 ga watan ramadan hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1441 domin ci gaba da karatunmu na wannan littafi kitabu usuli sunna na al'imam abu abdullah محمد ابن عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زمنين رحمه الله ولو كنت إجابات منك أثر وانديك الشبهاني نا مغنر ببن صحابي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانديك بينا samuwar wasu mutane waɗanda za su ce ƙura'ani kaɗai shine abin kallo abin duba abin komawa zuwa gare shi ba ruwansu da abin da ya shafi abin da ya zo na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi haka idan za su kafa hujja da sunan hujja fil haƙiƙa amma shubuha za su kawo shubuha su kawo abin da yake mai rutarwa mai haifar da rutsani wajen kasa tantance abin da yake na gaskiya abin da yake daidai to sai suna kokarin bibiyar mutashabihat na ayoyin alkur'ani wato ayoyin da zaka ga cewa suna kama da kaza ta gefe kaza kuma suna kama da kaza ba su fito ƙarar wajen ɗaukan fiska ɗaya ba cikin fiskofi wanda ya gabata cewa za mu ga wasu wuraren cikin alkur'ani Allah ya bayyana cewa shi kur'ani gaba ɗayansa mahukam ne wato littafi ne wanda yake hukunce hukuncinsa gaba ɗaya a bayyana suke karara a wani wurin kuma Allah ya bayyana cewa shi kur'ani mutashabe wato littafi ne wanda yake mutashabe a wani wurin kuma ya bayyana cewa mafiya yawan ayoyinsa za ka gan su ainihin mahukamat wasu daga ciki kuma mutashabihat ne to bayani ya gabata wajen me ake nufi da wannan sannan ne fiskar haka ne wajen kasancewa alkur'ani muhukam da kuma kasancewarsa mutashabih da kuma kasancewar eh, ba'aduhu mahukam wa ba'aduhu mutashabih wani bangaren sa muhkam ne wani bangaren sa kuma mutashabih a shekul islam ibn taymiyyah al-sharrani rahimahullah yana da wata magana da yayi da kyau a littafin sa mai suna bayanu talbis talbisil jahamiyya yana bayani game da abin da ya shafi at-tashabuh abinda ya kira da at-tashabuhul lafzi wato qur'ani ya zanto mutashabih ta fuskar mai kamanceceniya da ake samu wajen fasaha da balaga ta magana da kuma kamanceceniya ta fuskar lafuzansa to wannan kaga ya zama at-tashabuhul lafzi masalan eh, kamar yadda ya zo fi suratul a'raf Allah yana bayani game da mutanen fir'aun yayin da suke faɗa game da annabi musa alaihissalam sai suka ce ƙalu arje wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin wa arsil fi suratil arab to kuma a cikin wata surar in muka duba fi suratul shu'ara nan kuma suka ce mai qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin can wa ba'ath nan wa arsil kaga lafazin ya bambanta amma ma'ana mai duk ɗaya ce kaga wannan attashabuhun lafazi attashabuhun lafazi wannan ala sabilil misal ke abin yana nan da yawa to sheku islami taimiyya yake cewa abin da ya shafi batu na attashabuhu fil alfaz samun kamanceceniya na shi alkur'ani ta fuskan lafazozi shine tanasubuha daidaituwan lafaza ta fuskar tsari na rubutu ta fuskar balaga da fasaha ta magana wa attilafuha da kuma haɗuwar su lafuza ba za ka ga gwaranci ba ba za ka ga kwangwamakon baya ba wa'ati da luha da kuma daidaituwarsu wa annahu cewa lalle shi alkur'ani za ka ga cewa lafuzansa da salo na magana wato ainihin kazalika haka yake tafiya akan wannan tsari ba za a ga an samu kwankwabakon baya ba ba za a ga an samu cin karo ba bi khilafi kalamin makhluqin sabanin zance na ababen halitta ababen halitta za ka samu zancensu duk yadda ya kai mutuka til fasahati wal balagati to sai ka samu wani wurin ya zanto ya dan kauce bai dace da juna ba ta fuskar kaza da ta fuskar kaza fa innahu yakunu ba'dahu ala tariqatin fil husni zaka samu cewa shashi na zance na su ababan halitta mutane sai ga shashin ya zanto bisa hanya wajen tsara magana a cikin yanayi wanda yake kyakkyawa wa baqihi yukhalifu dhalik ragowar zancen kuma sauran zancen sai ka samu kuma bisa sabanin haka fala yakunu akhiruhu ka awwalihi karshen sa ba za ka samu ya zama daidai kamar farkon sa ba an gane ba wa hadha kal bina'i wannan kuwa za ka cewa kamar tsarin gini ne Eh, idan aka dauko gini na gida ko gini na kaza za a ga ɗaukowar da tsarin ginin ya taho a yanayi mai kyau amma ba za a ga ya tafi bai ɗaya ba ya zanto yadda fasalin wuri kaza ya yi kyau can fasalin ɓangare kaza ma ya yi kyau irin wannan ya ce ba za ka samu wannan ba walhiya Kwati! to haka tsari ma na abin da ya shafi ɗinki yawa ba za ka samu wajen yanka yadi a ce tsarin yankan ya tafi daidai wa daidai ba zai yi ba dole sai an samu kwankwabakon baya in ba haka ba za a iya fitar da wando daidai a iya fitar da hannuwa riga daidai a iya fitar da wuya daidai a iya fitar da bangaren aljuhuna daidai idan aka ce dole za a tafi da yankan yadin bisa bai daya fuska daya to kaga ba zai yi ba sabanin shi Allah subhanahu wataala wanda shi yanda ya so yin abu haka yake yin eh. iza kana mutanasiban idan ya zanto mutanasiban mai dacewa da juna yushibuhu ba'dahu ba'dan wato shashin sa yana kama da shashi eh wannan fa kenan fa huwa bi khilafi ma yakunu ba'dahu la yushakilu ba'dan sabanin kuma abinda zai zama shashin sa bai yin kama da shashi to ina kuma ga shi a ce don ba a samu daidaituwa ba ya zanto ku an gane ba wannan kenan to wannan yana maka bayani game da abin da ake nufi da cewa shi alkur'ani mutashabi da Allah ce Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan mafani an gane to da haka umar ibn khattab radiyallahu an sai bayyana cewa to idan irin wannan ta faru to kuyi yi kokarin kasa kafa musu hujja da sunnoni domin Allah shi ya fi sanin me yake nufi da maganganunsa bayan Allah kuma babu wanda ya fi sanin me Allah yake nufi da maganganunsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka sai kafa hujjoji da sunnoni da hadisan manzon Allah wajen bayanin me Allah yake nufi da wannan ayoyin nasa me Allah yake nufi da kaza wajen bayani kan kaza to anan ne sai ga al'amura sun fito fili sun bayyana karara an gane su an gane ba yawa yaya abin yake ga sunna ta manzo Allah kuma yaya abin yake bisa ainihin tafiya da matafiya ta ainihin magabata a nan al'imam abu bakarin al'ajurri rahimahullah shi ne muhammad ibn al-hussein al'ajurri wanda ya rasu lidira suna shekara 360 akwai al'ajurri wanda ɗalibi ne na al'imam abu dawud suleiman ibn al'ash'af mai littafin eh, su'alatul ajurri lil'imam Abu dawud to shi daban ne wannan shi ba daban an gane ba domin kada a sami ishti ba. kamar addarimi ga akwai abdullah ibn abdurrahman addarimi sahibu sunan mai littafi sunanin darimi wanda kuma ana kiransa da musnadin darimi ala sabilin tajawuz wa in kana fil haqiqati sunan ne an gane ba shine abin da yake daidai to akwai kuma Usman ibn Sa'id al-Dari ne littafin kitabu Waddi al-Jahmiyah da kuma naqadu darimi a labishir gane ba wannan kenan to a littafinsa a shari'a shi al-imam ajuri rahimahullah ya kulla babi mai suna cewa babu haziri min tawa'ifa wato babin da yake bayani game da tsoratarwa dangane da wasu kungiyoyi wasu ɓangarori na mutane waɗanda suke yu'ari duna sunanan nabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam da kitabin lahi ta'ala suna kawo cin karo da sunori na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi sallam da littafin Allah idan an ce manzan Allah ya ce kaza sai ce kuma aibiya wata aya cikin alkurani kuma tana cewa kaza وشدة الإنكار على هذه الطبقة لكما بيّن سنن إنكاري جمد سوء أنم أنجرة نسوء أنم متاني ما سوء أنم قدير أنجاني سيء الإمام الأجوري رحمه الله كتوى ينبغي لأهل العلم والعقل yana kamata ga ma'abota ilimi da kuma hankali a nan ana nufin akalu rufin hankali na shari'a domin hankali ya kasu kaso biyu akwai akalu idirakin hankali na diskar abubuwa wanda wannan hatta dabbobi ma sun yi tarayya da mutane ciki sanin yadda za ka ci sanin yadda za ka sha sanin yadda za ka yi kaza yayin da bukatar kazanta taso wannan akalu idrakin kenan eh Allah ya ba mutane wannan hankalin musulmansu da kafiransu mumunansu da fasikansu haka dabbobi ma sun yi tarayya da su cikin haka kamar yadda Allah ce sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa والذي قدر والذي قدر fahada shine wanda ya kaddara sabar da halittu gaba daya da ababen rayuwa ga su halittun sannan kuma ya shirya da kowace halitta hanyar da za ta bi ta rayu kamar yadda annabi musa alaihissalam ya bai wa fir'auna amsa cewa kala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada shine Allah ubangijinmu wanda ya baiwa kowane abu halittarsa da ta dace da shi bisa tsarin dirin halittarsa sannan kuma ya shiryar da shi yadda zai biya rayu ya wanzar da wannan rayuwar kasa, to na kaga akalu idraki ne dabbobi ma suna ciki shi yasa da Allah ya kawo bayani game da ababen ni'ima na rayuwa inda yake cewa anna sababinal ma صب ثم شاككنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة سيتي متاعا لكم ولأنعامكم وانا أبا بيد نرى rayuwar دائي كو لدبوه لكم تاريارسو wajen ci wajen sha da sauran ababe masu kama da wannan an gane ba to haka a wasu wuraren nan ma Allah ya bayyana maka to anan yana nufin aqalu rushdin hankali na shari'a na gane abubuwa shine hankalin da Allah yake cewa game da su kafirai wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir au na akil ko mu hankalta wannan akalu rushiri kira da kuma inda yake cewa a falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أنجاني وضنك هنا يتي إذا سمعوا قائلا idan sun ji mai magana ya kulu yana cewa ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi shay'in Manza Allah ya faɗa cikin wani abu kadi sadata inda al'ulama wanda wannan abin kuma ya tabbata wajen malamai cewa lalle haka yake manza Allah ya faɗi wannan magana an bi diddigi an bi hanyoyin tantancewa na ilimi wanda yake tabbatacce ya tabbata cewa manzo Allah ya faɗi wannan magana ne ko ya aikata kaza din sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'arada insanun jahilun sai aka samu wani mutum jahili sai ya kawo cin karo game da wannan magana ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sai ce la aqbalu illa ma kana fi kitabillahi ta'ala ba zan karɓi komi ba sai abinda ya kasance cikin littafin Allah ta'ala wanda ya dokaka to anan al-imamul ajurri rahimahullah ya ce jahilun jahili domin ya bayyana maka cewa dukkan abin da ya ginu sabanin sunnar manzon Allah dukkan wata tafiya da ta ginu sabanin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wajen kokarin cewa ba za a karba hadisi kaza ba saboda ya ci karo da wata aya bacin hadisin ya tabbata daga manzon sallam ko kuma ya ci karo da hankali to ka gane cewa tushen haka abinda ya bayu zuwa ga samu haka shine jahilci eh shine jahilci ba a fahimci hadisin ba kuma ba a fahimci alkur'ani ba inda an fahimci alkur'ani an fahimci hadisin manzo Allah sallam kuma hankalin ya zanto lafiyayye to da ba za a samu haka ba da ba za a samu haka ba an gane ba kaga wannan yana bayyana hatsari na gaba da abin da ya shafi wato ainihin jahilci kuma yana nuna hatsari na samuwar jahilai wato ainihin suna yin magana cikin addini an gane ba to wannan yana haifar da barna babbar barna eh barnar da abinda za ta haifar na matsala to abu ne wanda yake babbar ƙurai da gaske ta yadda mutane za su wayi gari suna rushe abinda yake shine tabbatacce kuma suna tabbatar da abin da yake shine rushashe din an gane ba kuma za a buɗe ƙofa ta ɓarna wajen kowane jahili zai zanto yana tsoma da cikin harkar addini ta yadda dukkan wani abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ari sallam wanda bai dace da hankalinsa ba saboda hankalin nasa ba akan seti yake ba ba akan daidai yake ba to sai mai sai ya karyata damin kuma ga son zuciya to wannan sai bude kofofin bid'o'i masu tarin yawa kuma sai ya bude kofofin rushe sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi masu tarin yawa shine hadisi ya zo fi musnadil imami ahmad bin hanbal daga sahabi anas ibn malik radiyallahu an wanda ya zo ma fi sunan ibn majah da waninsa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa da sannu wasu shekaru na yodararwa wanda sun kai mutuka wajen yaudara za su zo mai gaskiya sai a mai da shi shine makareci makareci kuma a mai da shi shine mai gaskiya amintacce ana kallon cewa shine maha'inci maha'inci kuma ana kallon cewa shine mai amintacce sannan ruwaye biba jahili wanda bai san komi ba a addini sai yana yin furici cikin abubuwan da suke manya wanda hatta malaman ma sai sun tsaya sun yi takalansa kafin su iya fitar da matsaya kan ire-iren waɗannan matsalolin amma shi nan take sai ya fito ya yi magana habbai suka ce ya rasu da Allah wamar ruwaibe ba shi a ruwaibe da waye kaga anan sai suka ce wa marruwai bida ba su ce wa manin ruwai bida ba an gane ba domin cewa wa ma wannan yana ɗauke da ababe guda biyu abu na farko suna neman sanin sifarsa an gane ba sifarsa halinsa tsarinsa matafiyarsa sannan abu na biyu kuma nuna mai ƙasƙantuwarsa cewa ba komi ba ne an gane ba shi yasa za mu ga fir'aun la'anatullahi alai sai surati qaha da yake tambayar uh, su annabi Musa da annabi Harun alaihi sai ce ƙala faman rabbukuma ya musa qala faman rabbukuma ya musa waye ubangijin naku ya kai musa saboda annabi musa alaihissalam shine jagora da haka sai kefance shi da ambato da ambatan uwansa annabi harun ba alaihissalam a nan kaga ya yi amfani da man saboda a nan yana bayani ne kan shi zatin allah ɗin kansa subhanahu wata'ala an gane ba amma fi suratu shu'ara nan kuma sai ce mai qala fir'aunu wa ma rabbul alamin sai amfani da ma bai amfani da man ba saboda anan eh, yana batu ne kan sifa to shi Allah wannan naku me yake aikinsa me yayi asiga ta mai ta walakantarwa da haka sai a kawo ma to me yayi inda kun ce shine kaza din me to da haka sai annabi Musa biyo ba da bayanin kifofi da ayyukan Allah qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un rabbukum wa rabb abaikumul awwalin an gane ba to wannan kenan to da aka ana suka ce wa marru wai bida sai man zalla ce ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amril amma mutumin da yake kaskantacce wanda bai kai komai ba ba shi da ma'auni ta fuskar ilimi ba shi da ma'auni ta fuskar gogayya ta rayuwa sanin me ya kamata sanin me ya matsala kaza in ta faru sai yana tsoma baki yana yin magana cikin al'amura wanda suke gaman mu wanda sai manyan mutane ta fuskar ilimi ta fuskar gogayya to ka ba abin da zai bayi zuwa ga haka sai wauta shi yasa ya zo a wata ruwaya hu? wawa an gane ba wawa domin alamatu safai ce a samu mutum a irin wannan sifa a irin wannan yanayi to wannan shine abin da yake bayuwa ake samun matsaloli da bidiyo'i da abubuwa irin wannan na jahilci yawwa to kuma abin takeici da damuwa sai ka tadda wasu wanda suke danganta kansu ga as-salafiyya kaziban wazuran bisa karya da rashin gaskiya sai ga sun ba wa kansu wannan matsayi game da abin da ya shafi a tabadiyar cewa wane ya zama ɗan bidiya wane ya zama ba a kan daidai ba kai har ma abin da ya shafi a takasiyar kafirtarwa to kaga waɗannan eh, manya-manyan masaloli ne babu wanda za su tattauna a kansu sai manyan malamai kuma cikin manyan malaman ma ba kowa ba inda masala ce wadda ta shafi mai addini batun addini kuma ba mai iya fidda mutum daga cikinsa sai Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to amma za ka ga saboda rashin ilimi jahilci yayi tasiri ga rashin tsoron Allah sai zama na wannan abu ne wanda yake mai sauki kwarai a wajen ire-iren waɗannan eh, mutanen da suke kangararru wajen cewa wane ya zama ɗan bidi'a wane ba a kan daidai yake ba wanda da sunan kuma cewa ana kare matafiya ta magabata na ƙure wanda za ka tadda kuma sun fi kowa nisantuwa ga ainihin matafiya ta magabata kuma sun fi kowa jahiltar menene matafiyar magabata na ƙure to amma saboda shaidan ya riga ya kawata abin sai ya zamana kuma ake tafiya akan haka to daman haka tsarin yake kamar yadda Allah ce abu man zugina له سوء عمله فرآه حسنا إذا أكد قواتا ومتم ممونا أيكنسا تسيوا يقري ممونا أيكيني أما أنا جنسا أما ككاوا saboda mai kawatawa saboda samun zamiya saboda samun fizga daga ainihin wato abin أبن ديشا في shigar da haka waɗannan matsaloli ne masu mutuƙar girma ƙwarai da gaske kawai sakamakon wane ya yi magana kan wane ya ce wane ɗin bidi'a ne ko wane ba akan daidai yake ba wanda waɗannan al'amura za ka sami daga cikin al'amura akwai umuwar shahasiyya akwai wasu ababe kawai rikici ne na wane ya saba ne to ya za a yi in tsoratar a kan zakar a saurare shi to tunda an ga rubutu ne da ce an rubuta kawai baka zauna da mutum baka san yaya tsoron allon sai yake ba yaya sa take yaya karfin ilimin sa yake kawai kaga yi rubutu ya tsoratar akan wane ya ci wani tsambiriya ne kuma shi wani baka karanta shi ba baka ga ya yake ba ya ilimin sa yake ya tsoron allon sa yake shin haka ne tsambiriyan ne ko ba tsambiriyan bane to wannan kaga sai ya haifar da tahabbut da khalta wato ainihin cakuɗe da kuma hauragiya cikin al'amura sai aka waye gari kuma aka zo ake ainihin taɓa juna ake ƙoƙarin bidiyantar da juna da sauran ababe na jahilci akan baiwa kai juna na matsayin da manyan malamai ma tsoro suke ji shi ne matsayin kai tsaye abu ne mai sauki wane ce ai wane dan bidiya ne ko wane ba akan daidai yake ba to kaga wannan duk sabanin tafarki ne wanda yake na magabata na kore wanda shi wannan mai maganar baka garin wata alama ta tsoron Allah tare da shi ba ka ga wata alama ta ainihin taka tsantsan tare da shi ba ka ga wata alama ta ilimi wata alama ta ɗabi'a kyakkyawa tare da shi Ba Eh, amma abu ne mai sauƙi ya ce maka wani ya zama ɗan bidiya. ko wani ba kan daidai ke ba wani kada a saurare shi to wannan duk tafarki ne na fata wanda zaka tadda kuwa kaga cewa batu na abin da ya shafi al wa ta'dil batu ne wanda yake bukatar ababe da yawa shi yasa al-imam ibn daqiq al-aid rahimahullah wanda ya rasu hijira suna shekara 702 a littafinsa mai suna al yake cewa ɓangarorin mutane guda biyu suna kan wata gaba daga gaɓoɓin wuta ya ce su ne alƙalai da kuma ainihin malamai an gane ba yawwa duk yayin da kai hukunci ga wani cewa laifi kaza ya tabbata kan wani ba bisa daidai ba to kaga akwai hatsari inda daga wancan hadisin da yake cikin uh, sunani fi sunani abi dawud wanda manzo Allah yake cewa alqubatu alqalai sun ka suka su uku alqalin da ya san gaskiya a ilmance kuma yi hukunci da gaskiya din yawan ɗan aljanna da alqalin da yayi hukunci bisa zalunci manzo Allah ce wannan ya tantance wuta da kuma alƙalin da ba shi da ilimi sai hukunci kuma ya dace da daidai shi ma manzo Allah ce ya cancanci mai wuta kaga wannan fa ya dace da daidai amma saboda ba ilimi manzo Allah ce ya cancanci wuta to wannan fa ana magana kan abin da ya shafi gina ne na mutane da dukiyoyin mutane ake magana cewa mutum zai fada cikin wuta koda ya dace in dai ba da ilimi yayi abin ba wanda kuma yi bisa son zuciya shi ma ga matsayinsa to ina kuma ga abin da ya shafi hukunci kan addinin mutane wanda addini ai gaba yake da abin da ya shafi jini gaba yake da dukiya to ina ga wanda zai kuskure ta wannan fuska ne eh ina ga wanda zai kuskure ta wannan fuska ne wanda koda da san gaskiya din da san daidai sai zan to babu ilimi yayi hukunci kuma da yi hukuncin ya dace to amma kuma ga matsayinsa to kaga wannan yana nuni akan mutukar hatsari mutukar hatsari shi yasa zamu ga malamai da yayin da suke maganar wanda zai at tadrir da at-ta'dil zaka suna kawo magana mai al-wara'u wat-taqwa yadan to yana da tsoron Allah yadan to kuma yana da al-wara'u wato taka tsantsan kokarin tsantsanin jefa kansa cikin abin da koda ya bayyana cewa kazan nan fa kaza ne to amma dai ya zanto bai saurin yin hukunci a kai shi yasa za mu ga shamsuddin zahabi rahimahullah yayin da yake bayani akan sahabi abubakar siddiq radiyallahu an fi tazakiratul huffaz wannan shine sahabi na farko da ya ambata to sai biyo ba ke bayani game da abin da ya shafi aljabu wa abin. to a ciki sai kawo to dole ya zanto ma'abocin wara'u da tsoron Allah eh, an ya kuna wari an eh, labudda an ya kuna za in. dole ya zanto a samu alwara'u a samu attakawa ba ta yi ilimi kuma kenan ba kowane gama garin mutum ba ne yake fitowa ke magana a kai to amma za ka samu saboda jahilci sai ga abin da yake babba amma wannan abin ya zama ƙarami mai sauƙi wajen mutane saboda jahilci ba san girman Allah ba ba san girman addini ba da haka wannan sai ya haifar da rashin sanin haƙƙoƙi na bayin Allah subhanahu wa ta'ala ake ta haifar da barna mai yawa cikin mutane an gane ba da haka dukkan wanda ka jefa da bid'a mutukar bai zama dan bid'a ba abin kanka zai dawo kamar yadda hadisi ya zo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wa fi musnad al-imam ahmad bin hanbal manzo Allah ce dukkan wanda ya ce wa da wani kafiri ya kai wani kafiri ne sai ya zama na shi wannan wanan bai zanto kafirin ba face wannan kalmar sai ta dawo kasa face wannan kalmar sai ta yi sai ta dawo kansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma hadisi ya zo fi tarihil kabir lil imam al-bukhari anan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke cewa za a wayi gari mutum ya zanto yana kwaikwayon alkur'ani har ya iya alkur'ani ya haddace ya goge cikinsa sai kuma ya ajiye ƙura'anin a bayan bayansa ya zo ya jefi makocinsa da cewa kafiri ne mushiriki ne sai aka ce ya rasulallah to me yin jifar da kalmar kafirci da kuma wanda aka jefawa ya fi cancantuwa da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala na ce wanda ya jifa shi fi cancantuwa da ita ma'ana za ta dawo masa wannan kaga hali na alkhawarij to kuma haka hali na masu bid'antar da mutane to haka abin yake tafiya kuma haka abin yake gudana haka abin yake wato ainihin kasancewa shi yasa za ka bisa haka sai a wayi gari wane wanda shine kan gaba ake kan babawa saboda ya ce wani dan bid'a ne ya ce wani dan bid'a shi ma ana na sai ga an samu wani kuma ya zo shi ma mai ya tsoratar a kansa ya ce kada a saurare shi karkatacce ne ko ɗan bidi'a ne ya gade wancan abin ya yi ne da ya jefu wani da shi ya yi ne ya dawo kansa ya dawo kansa to kaga hatsarin abin da yake cikin shi yasa zaka samu ire-iren waɗannan karkatattun zaka samu kullun cikin rigima suke a junansu kullun cikin rigima suke a junansu wane ya taba wane wane ya taba wane wane ya taba wane da maganganu marasa kyau na zage-zage kuma da sunan mai bismis salafiyya da sunan mai wato ainihin bin tafarkin magabata na kwarai wanda wannan kaga kuskure ne kamar yadda ya gabata a baya abin da yake wajibi kan mutane shine bin tafarkin magabata ne wajen fahimtar littafin Allah wajen fahimtar sunnan Allah sallallahu alaihi wasallam amma alqab hadihi wane salafi wane kaza waɗannan ba su da tushe domin ba su bane ababen kallo ababen kallo shine kai ne kake kai eh, inda duk duniya za ta taru ta baka ta zakiya cewa kai tsarkakakke ne ka zanto salafi sai zanto aikinka da kudurinka bai tabbatar da haka wannan ta zakiya za ta maka amfani ba za ta ma amfani ba amma in duk duniya ba ta kira maka cewa kai salafi bane sai zan to aikinka da ka ya tabbatar da cewa kana tafiya kan matafiya ta magabata na kwari ka tabbata ka tabbata akan haka shi yasa zamu tadda wannan kalmar babu ita a wajen magabata eh babu ita a wajen magabata eh abin da ya tabbata wajen magabata shine kazanto ala mazhabi salafis salih bisa matafiya ta magabata na kure to amma sai aka mai da wannan suna na asalafiya da sunan mai matsayin kungiya yau waɗanda suke tare da mu ta son zuciyarmu da ra'ayinmu da tunaninmu da matafiyarmu to waɗannan salafiyun ne waɗanda kuma ba sa kan tsarinmu ba sa kan matafiyarmu ba sa kan abin da muke kai ko da kuwa su ne haƙiƙanin waɗanda za a kirawo da cewa salafiyun to lalle muna kallon su a matsayin mai munharifun karkatattu saboda sun saba wa mai abin da muke kai sun saba wa tunaninmu sun saba matafiyar to kaga wannan shine hakikanin kungiyanci kuma shine tsari na yan kungiyanci amma abin da yake wajibi shine wato ainihin dinginuwa zuwa ga matafiya ta magabata din wajen fahimtar alkur'ani da kuma sunna ta manzon sallallahu to wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake faɗa kamar yadda ya zo fi majamu'il fatawa na hudu shafi na 149 an gane ba inda yake cewa babu laifi mutum ya danganta zuwa ga matafiya ta magabata na kore ya jingina kansa zuwa ga matafiya ta magabata na kore ya ce hakan ma yakan zama dole saboda magabata na kwarai abinda suke kai bai zanto ba face gaskiya to kaga bin gaskiya kuma abin wanda yake ne dole wajibi to anan abin da Sheikh Usman Ibn Taymiyyah yake nufi yana nufin yayin da aka wayi gari ana cikin hargitsi na yan bid'a al-rafida al-khawarij al-mu'tazila yan shi'a da sauran kungiyoyi na bid'o'i an gane ba to a irin wannan yanayi in mutum yana da dama da iko domin ya bambanta kansa kar a ɗauka cewa shi ma a cikin waɗannan mutane yake ya ce ni ina bisa matafiya ta magabata na ya jingina kansa zuwa ga cewa yana bin littafin Allah da sunar manzan Allah bisa ne matafiya ta magabata na kure. ya ce kai idan ya zama na ma yana halin da zai yiwu ba zai iya bayyana haka ba saboda ronin da yake ciki ya ce to sai ya ɓoye in ka koma shafi na 144 zuwa shafi na 149 din za ka ga wannan bayanin karara abinda ibn Allah rahimahullah yake nufi kenan ba wai na nufin cewa kawai kowa yana lakkaba kansa cewa ni salafi ne ni salafi ne ni salafi ne ba wannan yake nufi ba domin abinda ake bukata shine al'ibratu bil haqa'iqi la bil asma'i hakika ita ake bukata ka zanto alal jadda din كذلك على المنهج هذا هو المطلوب والنشين ابن ما باوي سنابا شيئسا شيكاس ابن تيمية رحمه الله إنك كوما شافي نتريد أرضي إنده كبير بايا في مجموع الفتاوة إكتوا ابن النيمة تبتا ألتاكين الله للسنة المنزاء الله تفذكر سنة إتشيني كمر سنة المؤمن الكافر العالم الجاهل da kuma abin da ya shafi al-muqtasid al-mulhid wannan ya kawo ne ala sabil tamsil la ala sabil hasar yace amma ire-iren waɗancan suna da alka kaman al-hashawiyya su al-mujassima an gane ba da sauran su abin da ya shafi as-salafiyya din to dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda Allah bai so kadda. wahayi akan su ba ta fuskar kama sunan kamar yadda na ambata malamai suna faɗin cewa ahalus sunna wal jama'a ahalul asar as taifatul mansura al-firqatun najiya da abin da ya shafi as-salafiyya domin mai kishiyanta sunaye na yan bid'a an gane ba amma abin da yake asali ga suna shine wani musulmi wani mu'min wannan shine sunan da Allah ya bayar kuma shine sunan manzo Allah ya bayar ga waɗanda suke musulmai an gane da kyau to wannan shi ne da haka za ka tadda magabata ba sa danganta kansu wannan suna wane ce salafi kai har malamanmu wanda suke tabbatattu za ka tadda babu ɗaya daga cikinsu wanda yake danganta kansu da jani salafi ne ka samu a sheikh ibn baz ko a sheikh albani ko a sheikh ibn usaimin a abin da suke kira zuwa gare shi ne wajen cin bin tafarkin magabatan kwarai saboda mai saboda ba abu ne wanda yake mai tushe abu ne wanda yake halal ne in bukata ta bayu amma in ba bukata ba shi bane asal to amma sai aka bar abin da yake al'asal aka koma abin da yake in bukata ta kama saboda kaga manufofi sun canja kuma al'amura sun lalace kuma al'umma ta yi nisa da abin da ya shafi ilimi kuma sau tari za ka tadda ire-iren waɗannan alƙaf ɗin sun fi yawaituwa wajen waɗanda suke adamawa wanda suke ba larabawa ba ko da ka samu larabawa da irin waɗannan alkafin to za ka tadda tasirin tos ne da wanda suke ba larabawa eh, shamsuddin arabuddin tajuddin taqiyuddin wahalun majarra abinda ya ba zuwa kuma shine tawaya tawaya jin tawaya wannan shi ya bayi sai an samu wani abu kuma an raba wa kai yanzu sahabbai da yake sun cika ba sa bukatar wani liki ko wani manni na wani abu don kan ba ba da su cika ne yanzu aka ce al'allama abu huraira eh ko al'allama ali ibn abi talib sai ka ji abin mai barakwai kuma ba ka jin wani abu na tawaya don ka ce ali ibn abi talib ko abi huraira ba ka jin kamar ba ka girmama shi ba saboda mai ya cika an gane ba ya cika to amma saboda tawaya to na shi ya bayu ake sha'awar waɗannan alƙafin salafi wahalun majarwa an gane ba kuma fi laƙiƙa inda za ka taji mutum sai ka tadda huwa min abadin nas an salafiya ne to kaga wannan hatsari ne kuma kuskure ne babba wajibi ne mu kula da wannan mu fahimci wannan kwarai da gaske yace ƙila lahu sai a ce da shi an ta rajulu su'in kai mummunan mutum an gane ba to amma wannan maganar ta al-imam al za ta kasance ne ga mutumin da yake kangararren mutum yana yada barna kuma a yanayin da ya zamana bisa wannan salon shi zai gane da mutane su gane cewa mabarci ne ba akan daidai yake ba amma wanda yake jahili ne bai san ilimi ba an tsora shi akan barnan ne ya ɗauka cewa wannan barnan daidai ce to wannan ba za ka gaya masa irin wannan magana ba sai kai masa magana mai taushi an gane ba da salo mai kyau kamar yadda Allah ce udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kuma Allah ya gaya wa annabi Musa da annabi Harun cewa fir'auna su ce masa mai faƙula lahu ƙaunin layyina la'allahu ya tazakkaru au ya hasha Allah ya riga ya san fir'auna ba zai tabbata kan kafirci ne amma saboda karantarwa ga 'yan baya sai Allah ce ku ce masa mai zance wanda yake mai toshi Allah ya riga ya san ce ya hallaka ba hallakakke ne tunda annabi Musa ma ya tabbata masa da haka inda yace qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la awunuka ya fir'aun masdura cewa lalle kai fir'auna halakakke ne a lokacin ya ga masa wannan a lokacin kaga da kangara ta fito fili karra bacin hujja ta riga ta bayyana amma a wani lokaci ne Allah yake ci da su faƙula lahu ƙaunar layyina la'allahu ya ta zakaru a wuyar sashen a lokacin da za su fara ne da'awa isar masa da saƙo an gane ba to kaga dole sai an kula da wannan da kuma inda Allah ka cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana sai ce ne wazil qurba wal yatama wal masakina sai ce ne wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مريضون وقولوا للناس كاجا الناس حتى كفر ما سنجو تشكي بل لن تنا إن بدئة وأن بدئة سبتكي كافر تشيب كاجا متاني مغنامي كاكاوة wa qulu lin nasi husna a wata qira'a hasanan idan kaga wa qulu lin nasi alqawlan hasana kaga ya mutane zance wanda yake kikkiawa wa qulu lin nasi husna wa qulu lin nasi qawlan za husnin kaga ya mutane zance wanda yake ma'abocin kyau yadda za su fahimta su gane to shine Allah ce yi kira zuwa ga tafarkin Allah ubangiji ka bin hikima da hikima mai ake nufi da hikima shine ibn qayyim a littafin sa mai suna madarijus salikin baina manazil iyaka na'budu iyaka nasta'in yake cewa al hikima shine aikata abin da ya kamata a lokacin da ya kamata bisa fiskar da ya kamata to wannan shine al hikima ashe akwai lokacin da yin da'awa din ma ga wani zai zama mai barna ce rashin da'awar shi mai shi ya fi dacewa to dole a kula da wannan a gane to irin waɗannan sai a tausasa musu sai a tausasa mu duba hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ya zo fi sahihil bukhari wa fi sahih Muslim da Yahude ne fa yazo yake yin sallama ga manzo sai ce ne assalamu alaikum ma'ana mutuwa gare ku ka game rashin mutunci yayi aisha sai ta mai da masa martani da zagi da la'anta sai manzo Allah ce a abai hudu ne fa kuma ga irin maganar da yi sai ya ce a karki haka ya aisha Allah mai sauƙaƙawa ne mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa tausasawa ba za ta shiga abu face sai ta ƙawatar da abin duk abin da aka cire masa kuma tausasawa face wannan abin sai ya yi muni ku kula fa a bangaren da manzo Allah ya gaya mata wannan magana a bangare ne ga wanda yake kafiri gararre kuma yake cin fuska ta mai da martani da zafi sai manzo Allah ce a'a karki haka saboda mai inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa to ina ga mutumin da yake kuma musulmi ne bal bar wannan batun ma ya mafi ka alkhairi ya mafi ka sanin addini ya mafi ka tsoron Allah a bisa abin da ya bayyana baka zauna da shi ba baka sanya yake ba kawai dan kaji wani labari ko kaji wani ya ce ai wannan wanan karkatacce ne shikenan kai ma sai ka tsura ka doya dawa to ya za ya zauna lafiya to dole a kula da wannan amma wanda yake kangararre wanda ya gujirewa abin da yake na gaskiya to shine anan sai a kausasa masa alju shine anta rajulu su'in shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qa alladhina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma yace ya ayyuhan nabiyyu jahilul kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir fi surati at-tauba wa fi surati at-tahrim kaga waghluz alaihim ka kausa samu to kangararru bai jirarru waɗanda wannan yaren shi za su kuma dan mutane su gane cewa maɓalmata ne amma wanda suke ba bisa haka ba to wannan sai a karantar da su bisa ne bisa tausasawa shi ya sa mu'awiyar bin hakan asulami as-sulami an kamar yadda ya zo fi sahihi muslim wa fi musnadin imami hamad bin hanbal ya shigo masallaci bai san a hana yin magana ba an gane ba ko sai rinka surutu yake magana da wani ya kaza ya ake ciki sai ya ga ana ta daka masa harara ƙarshe dai har ka kare sallah sai manzo Allah ya kira wushi ya ce ai ga abin da ya faru ya ce ban taba ganin wanda yake kwararre wajen iya karantarwa ba irin manzo su ya ce bai zage ni ba bai ce mun fuska ba bai walakanta ni ba kawai ya ce hukunci ya sauka ita wannan sallah ba abin da yake inganta cikin ta zanta mutane sai karatun alƙurai sai ambaton Allah kaga sai fahimta to shi ne Allah ce fi ba rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan jaridal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين saboda a kodewa shi ita a shari'a kamar yadda al'imamu shaɗiri rahimahullah ya faɗa fil muwafaqat tana kula ne da ma'alat makoma ta abubuwa idan aka yi karatu ƙarshe mai zai kasance shin abu mai kyau da zai kasance ko mara kyau to shari'a abinda take kula da shi kenan an gane ba shari'a abinda take kula da shi kenan idan aka yi kaza to ainihin kazan nan a ƙarshe me zai faru me zai biyo baya an gane ba e alkhairi ne zai biyo baya shikenan a'a shari ne zai biyo baya za a samu me sabanin abinda ake bukata a samu to anan sai a bar wannan abu to dole a kula da wannan wajibi ne mun gane ba wa anta kuma kai mimman yuhazziru naka nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana daga cikin wanda manzo Allah ya tsoratar da mu kai wa hazzara minkal ulama kuma kana daga cikin wanda malamai suka tsoratar daga hanyar ku daga abin da kake kai wakila hukuma kuma sai a ce da shi ya jahili ya kai jahili wannan kun fahimci fuskar da wannan sunan zai kasance ko inna Allah anzala fara'idahu jumlatan lalle Allah ya saukar da farillolinsa jumlatan a dunkule abinda ya shafi sallah zakka Allah ce wa aqimus salata وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين سيلة وكتان صلاة دي أقيم صلاة إذنوك الشمس إلى زبتك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يوهي من السيئات ذلك ذكر للذاكرين فإذا قبيتم الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا تمأنمتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بتلو قتئن تو waɗannan sallolin to wace sallah za a yi a lokaci kaza wacce ce lokacin kaza ne sannan adadin rako'in kowace sallah nawa ne wanda ba za ka same shi alkur'ani ba dole sai ka dawo mai Allah su haka zakka Allah ce da manzan Allah khudu min amwalihim sadaqatan وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ككرئي وتسلكا لك دوكي وانت تتزكى ثم إذا أتره eh a wani lokaci ne kuma haka dole sai ka koma hadisi inda Allah da yayi bayanin suwa za a bawa to nawa za a ba su mutum takwas inda masadaqatu lil wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم an gane ba ga shi wa aqimu salata wa atu sai mala cewa amara nabiyahu sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai Allah ya umarci annabinsa an yubayyana lin-nasi ma ilaihim ya bayyana wa mutane abinda Allah ya saukar zuwa gare su na mai na alkur'ani to wannan bayanin da manza Allah zai yi kage na hukunta mai abinda za a yi bayani a kansa menene abinda za a yi bayani a kansa shi ne alkur'ani din an gane ba waye mai yin bayanin shi ne wa manzan Allah sannan wani abu ne za a yi bayanin da shi hadisi ne kenan idan aka ce ka yi bayanin kaza kaga ana ana bukatar bi ababe guda nawa uku abinda za ka yi bayani a kansa da kuma kai mai bayanin da kuma abinda za a yi bayanin da shi an gane ba wannan shi ne almubayyan almubayyanu bih almubayyin mun gane ba قال الله عز وجل الله تي وأنزلنا ka الذكر kuma mun saukar da ambata zuwa gare ka azzikir shine qur'an inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun saboda ya kunshi ambatan Allah subhanahu wataala litubayyana linnasi nasi domin ka bayyana wa mutane kaga Allah huna lamu ta'lil lamu illa lamu sabab ma nuzila ilaihim abinda aka sassaukar zuwa gare su wala'allahum yatafakkarun domin su yi tintintini su gane matsayin littafin Allah kuma su gane cewa sako ne daga Allah subhanahu wataala fa aqama Allah ta'ala nabiyahu maqamal bayani anhu sai Allah ya tsayar da annabinsa annabi Muhammad matsayin bayani ga shi Allah din cewa shi zai shi zai bayani game da abin da Allah ya saukar mai na alkur'ani to wannan bayani na manzara shine ne hadisansa wa amara al-khalqa bi ta'atihi kuma ya umarci halitta da yi wa manzo Allah din da'a an gane to ba ake nufi da da'a ga manzo Allah shin bin gaggan jikinsa ko kuma a'a abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ya tabbatar na hadisansa eh wannan su ake nufi da Allah ya ce cewa qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيئوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أنقاني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم من يطيع الرسول فكري أطاء الله أنقاني لكيو a yi wa manzan Allah ta akusulam to waɗannan ayoyin suna nan ko ba sa nan yanzu manza Allah ya koma ga Allah ko bai koma ba to kenan ayoyin kuma ga shaharar ana karanta su a yi wa manzan Allah ta'a a yi wa Allah ta'a to kenan mai ayoyin suke hukunta kenan suna hukunta mai hadisansa tabbatattu zuwa gari tun da hadisan na nan kenan su ake nemi an gane wani hahun fiye, kuma Allah ya hana su ga saba wa shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam wa amarahum bilin tihai amma na hahun anhu kuma Allah ya umarce su da hannuwa game da abin da shi manzan Allah ɗin ya hana su game da shi saraslam faƙada ta'ala sai Allah ce wa ma'ata kuma rasulu dukkan abin da manzan Allah ya baku shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khuzuhu shi wa ma nahakum anhu fantahu dukkan kuma abin da ya hane ku kashi to ku hannu bai dauko ya ba ku kaga wannan batu ne akan abin da ya shafi alfai an gane ba amma ayat ta ga mai gaba daya kowane bangare na rayuwa sun mahazzarahum sannan kuma sai Allah ya tsoratar da su an yi khalifu amra رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سساقا وأمرنا شي من زال السلام فقال تعالى سي الله يتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأن سكي ساقا وأمرنا شي من زال السلام سكياي أن تصيبهم فتنة وتفتنة ساميسو aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su wato fitina a nan duniya su lalace gaba daya ta barbare sannan kuma a lahira su kamu da azaba ko kuma Allah ya yi musu istidraji ya kyale su sai ta rayuwarsu tare da saba wa sunna din domin wani ce hakikanin fitina sai ta yin rayuwarsu falon ma na su ma zo kiru bihi kenan fatahana alayhim abwaba كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باغتة فإذا مبلسون yayin da suka yi watsi da abin da aka tunatar da su shi sai Allah ya buɗe musu ƙofofin dukkan abin da suke bukata hatta kai suka ganin fa su yanzu sun kai matakin sun kowa suka yi alfahari da abin da aka ba su Allah ce sai muka damke su kwatsam sai ga suna masu yanke tsammani suna zara idanuwa shi yasa hadisi ya zo fi musnad al-imami ahmad bin hanbal manzo Allah ce idan kaga Allah yana bawa bawa dukiya da wadata da yalwa kuma bawan yana kan sabawa Allah to Allah ba wai san bawan yake ba ba wai bisa so yake wa bawan haka ba istidrat ne wannan kaga an amrihi shine manzo Allah sallallahu zai dauki kuma an amrihi da menene kuma zuwa ga Allah an gane ba tunda Allah din ya ya ya ya zanto kusa da wannan din da Allah ya ce ainihin la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi to kaga ad-damir ya'udu ila aqrabil madhkur waye aqrabil madhkur ana eh kaga Allah kadi ya'lamu Allahu ladina sannan kuma zai koma zuwa ga manzara saboda ambatansa ya gabata la ta ja'alu du'a ar-rasul to abin da ya bayi anan sabawa manzo Allah ai sabawa Allah ne sabawa Allah ne saba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi mu ga wani wurin sai Allah ya kaba tun yi wa manzo Allah da a shi kadai mun gane ba a inda Allah yake cewa wa aqimus salata wa atu zakata sai ce wa ati'ur rasula la'allakum turhamun ku tsayar da sallah ku bayar da zakka kuma ku yi wannan manzon a'a kaga anan ba ambaci ne Allah ba sabanin ragowar wura kaga ragowar in ka batun yin da'a ana hadawa da Allah da da manzon sa amma Allah sai aka take shi kan manzon Allah saboda me saboda nuni kan tabin manzon Allah bin Allah an gane ba haka da Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma sabirin kaga nan cewa ku bi Allah ku bi manzansa kada ku yi ja'in ja sai ku kare to haka da Allah ce ainihin ah, can batun baya da ce ya ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu a ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin suna rantse muku da Allah domin su yarda da ku ku kamsu cewa mutane kirki to Allah da manzansa su suka fi cancanta da su yarda da shi ba ce da su yarda da su ba da aka mai da dabirin zuwa ga zuwa ga manzansa sau da ana nufin mai yarda da manzan Allah yarda da Allah ne an gane ba ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushrub ya kuwa suke imani ko amsa kiran Allah da manzansa idha da'akum idan ya ku ba sai idan sun ku ba ba an ce amsa kiran Allah da manzansa kaga sai idan sun ku zaka ta idan ya ku shi manzo Allah Allah nafi mai kira manzo kiran Allah ne amsa kiransa ko me amsa kira manzana sun zan a kaga da ya ce nan ma ya aiwa na amuru a tsi'ullah wa rasula ya kuna suke imani ku bai Allah da manzan sai ce wala tawallau anhu wa antum tasma'u kada ku juya masa baya bai ce kada ku juya masu baya ba domin nuna juya baya ga manzana juya baya ne gawa ga Allah subhanahu wataala mun gane wannan da kyau an fahimta to wannan shine wa qala azza wa jal kuma Allah ya ce fala wa rabbika na rantsa da Allah ubangijinka an gane ba fala wa rabbika na rantsa da Allah ubangijinka wannan lam la anan sila ce ba ta aiki sila ce la tana matsayin ne sila ba ta aiki kamar yadda Allah ce kala ya ibilisu ma mana'aka eh alla tasjuda iz amartuk qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin alla tasjuda kagala sila ce ba ta aiki shi yasa fi suratul a'raf sai Allah ce kala ma mana'aka an tasjuda mun gane ba kala ma mana'aka an tasjuda kaga nan ba kawo babu la domin nuni akan cewa kan kala ya ibn ma da aka eh Allah ta sujuda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim kala ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatu min tin to kaga fi surat al-arab kala ma mana'aka an tasjuda idza amartuk kala ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatu min tin to kaga wannan aya cikin fisotul arab ta take nuna cewa la da ta zo a waccan ayar kala ya ibnu ma mana aka alla tasjuda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin kaga lati a matsayin a matsayin wato sira to wannan wawun din kuma wawul kasam ce dama huruful kasam guda uku ne wawun ba'un ta'un wallahi sun ba lamta kun fitina tuhum a wata kira a fitina tuhum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga musa mai wawo sai billahi wa aqsamu billahi jahada aymani sai tallahi tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm wa lahum adhabun alim an gane ba hmm. la yu'minuna ba za su zanto masu yin imani ba imanin da yake karɓaɓɓe wajen Allah hatta mun ka hasse sun hukunta ka sun sanya ka mai yin hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru na saɓani tsakaninsu. Ka kai hukuncin sun malaye jidu sannan ba sa samu fi anfusin cikin rayukansu zukatansu harajan wani kunci wani kaikayi mimma ƙazaita. dangane da abin da ya hukunta wa yusallimu taslima eh, wa su miƙa wuya saliman iyakar miƙa wuya to a lokacin suka zanto ne wato ainihin masu imani ce sun mafara da alhalki ba'atahu sannan kuma Allah ya farwanta ga halittu a arshi manzala yi masa biyayya fi nayyifin وثلاثين موضعا من كتابه cikin sama da wuri talatin min kitabihi ta'ala daga littafin shi Allah ta'ala wanda ya wadda wakila sai a ce li hadal mu'aridi li sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ga wannan mai kawo cin karo ga sunnonin manzal sallam a ce masa ya jahili ya kai jahili qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa atu zakka ku bayar da zakka fa aina najdu fi kitabillahi ta'ala a ina za mu samu cikin littafin Allah cewa annal fajr rak'atan cewa sallah asuba raka'a biyu ce wa annaz zuhra arba'un cewa sallah azhar raka'a hudu ce wal asr arba'un cewa sallah la'asr raka'a hudu ce wal maghriba salatun cewa sallah maghriba raka'a uku ce وأن العشاء الآخرة أربع cewa sallar isha ta ƙarshe saboda ita ma magariba ai matsayin isha take domin sai rana ta faɗi a to shi sa sallar isha ake ce mata al'akhira raka hu ce to aina na najidu ahkam as-sala kuma ina za mu samu hukunce hukuncen sallah wa mawaqitaha da lokutocinta cewa wannan sallah a lokaci kaza ake yi ta ba wai na bayani akan lokacin ba a lokacin Allah ya bayyana su amma kowace a wani lokaci za a yi ta sannan a wani yanayi za ta kasance sannan lokacin ta zuwa yaushe yake fita an gane ba wa ma yusulihuha da kuma abin da yake gyara ita sallah din ta baci wa ma yubtiluha da kuma abin da yake bata sallah din a ina za mu samu wannan illa min sunanin nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam ai sai daga sunnonin manzan Allah sallallahu wa mithluhu zakatu haka kwatankwaci shi wannan za mu dauki mai azzaka aina najidi fi kitabillahi ta'ala aina zaka samu cikin littafin Allah min mi'atai dirhamin cewa duk inda aka samu dirhami 200 khamsatu darahim to za a fita da dirhami biyar wa min 20 dinaran duk inda aka samu dinare 20 nisfu dinari to za a ba da rabin dinari a matsayin zakka wa min arba'ina shatin shatun da aka samu taimakai arba'in to za a fita da ainihin tinkiya ko ko ko ko akuya guda daya ko kuma rago ko taure shatin da yana dauka wa min khamsin min al-ibli shatun ina kuma ka samu cewa idan raquma sun kai biyar to za a bayar da akuya daya wa min jami'i ahkamin zakati haka daga dukkanin hukunce hukuncen zakka aina tajidu hadha fi kitabillah aina zaka samu wannan cikin littafin Allah yace wa kadhalika jami'u fara'idillah haka dukkanin farilloli na Allah allati faradaha Allah fi kitabihi wadanda Allah ya farranta su a cikin littafin sa la yu'lamul hukmu fiha ba a sanin hukunci cikin su illa bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai ta hanyar sunnoni manzan Allah sallallahu haza qawlu ulama'i muslimin wannan shine zancen malaman musulunci gaba ɗaya. man gaira haza dukkan wanda ya faɗi wani wannan kharaja an millatil islam to wannan ya fita daga addinin musulunci wannan zamu ɗauke shi a matsayin inda tawaffur shuruɗi wantifa al mawani' yayin da sharuɗa na kafurtawa suka cika kuma ababen da za a hana a kafurta mutum sun kore gane ba a lokacin sai ya tabbatin wato ainihin kafiri saboda shi kafirci haƙƙi ne na Allah da manzonsa shi yasa ibn qayyim cikin finnuniya rahimahullah ke cewa wal kufuru haqqu Allah thumma rasulihi بالنص يثبت لا بقول فلاني من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران yace shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan manzonsa eh kuma yana tabbata ta hanyar nassi da aka ce nassi ba Allah ce annabi ya ce ba wai wane ya ce ba yace wanda Allah da bawansa shine manzo suka kafirta shi to wannan shine ma abokin kafiri shi ya kafirta an gane ba to wannan shine shi yasa hadisi da yazo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim game da shugabanni hadisin ubada ibn salim man zalika illa an taraw kufran bawahan fihi indakum min allahi burhanun sai dai kun ga kafirci karar wanda yake bayyane kuma kuna da hujja daga Allah cewa kafircin ne ashe ko da kafircin ya bayyana karara sai kuma da me da hujja bayanan ya cewa wannan abin kafirci sannan za a tabbatar da me da kafirci ne an gane da kyau to a kula da wannan da kyau wadda kalafi millatil mulhidin kuma ya shiga cikin addinin karkatattu wanda suke mulhidin masu karkatarwa wanda suka zame ga tafarkin Allah subhanahu wa daga alhada yulhidu ilhada mala ce na'udhu billahi min ad-dalalati ba'da al-huda muna neman tsarin Allah daga bata bayan kuma an samu shirya Allah ya tsare mu shine rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab min ladunka rahma innaka antal wahhab abubakar siddiq kamar yadda al-imam mali ya fitar fi kitab al-muwatta bi ya yahya bin yahya al-laythi yakan karanta wannan aya fi salatul maghrib a sallar maghrib raka'a ta kashi wannan aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma shi yasa yazo irin su hadisin eh, abdullahi bin amr bin al-aq fi sahih muslim wa fi musnad al-imam ibn hanbal حديث عائشة رضي الله عنها حديث أم سلمة حديث النواس بن سمعان كما دين أدوى يامي زج زكاة كجويد زكاة مكا مكتا آه، زوى كي مكتا آه. ديارو إلى طاعتك دا على طاعتك ديارو كما قال با على طاعتك ديارو في مسند الإمام آه, آه، على طاعتك ديارو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أمر بالعاصر ila ta'atikum ya zo fi musnad al-imami Ahmad bin Hanbal an gane ko wanne daidai ne yace wa qadru ya anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma hakika an rawaito ga annabi Muhammad sallallahu wa an sahabati haka ga sahabbansa mislu kwatankwacin ma bayyantu laka abinda na bayyana maka fa'alam dalika yace ka san haka dan ka fa'idantu kuma ka tsira da addininka ka kubuta gobe lahira gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda kai yana da mangaru masu kyau al’imamul imam al wannan matsala ta kafiri tana da fadi amma saboda yanayin lokaci ya kure za mu tsaya a haka in mun samu ta gaba cikin littafin sai mu fata da insha Allah game da shuru shuru da kuma mawani Allah ya samu dace na'am sai bacin uh, bayanin uh, Allah la kai na'am eh na'am نعم ايه اه اتكيت كوي خلاصة دي شي ميرن جاية سيني مغانا لك ايه يو يو اتتي موصولة با يو تشيني تو الله صابر هاتش لا مشيني الشهيد سبحانك اللهم بحمدك الحمد لله رب العالمين ما شاء الله بارك الله فيك